بسم الله الرحمن الرحيم Muhammad, الله على حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي النما هكا قدره ومقداره العظيم ne mana barka da azumi da kuma fatan Allah isa mu dace da darajojin da suke ciki da kuga babu watan da ake samun garaɓasa da rahama irin watan Ramadan in ka tuno hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anu wanda bai yake cewa man qama ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu min dhanbihi sadaqa rasulul karim wanda i tsaya wa dare na watan ramadana kiyamun laili ake sallah ko karatun qur'ani ko zikiri ko da dai qur'ani yana ɗaya daga cikin mafi girman zikirin ubangiji zikiri ko yawan salati istighfari da duk abin da aka sani har sa sada zumunci kautatawa rukon naka a jiki da menene shi ake ta nema to annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin abu huraira yake cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban wanda in tsaya wanda tsayawa ramadana da cikar imani da neman ladan Allah gufira na min dhanbihi an gafarta masa zunubansa wanda ai kowa ma nema yake zama kal a gaban ubangiji ina maga ta bacci haka kenan sai mu tsaya rana khairan dare khairan to kuma bakin ka linzami ka dauki fadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت wanda ya yi imani da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alkhairi ko kuma ya yi shu karka yadda ka furta abin da ike ba haka ba ana jan kunnen mu su da azarbabi ana samun ƙarya daga mai yawan surutu shi kuma maƙaryaci kan zama munafiki shi kuma munafiki yana ha'intar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fatara na sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya fito da daddare da ramadana sai sa mutane ana ta sallah sai ki tambaya waɗannan fa ci ai mutane ne wanda ba su kyautace karatun alkur'ani ba ne suke ta yin sallah a bayan alaran man sahabbai ne ubayyu bin ka'ab radiyallahu ta'ala anhu su ne eh suke ta bar sallah shi alaran ma ne a cikin sahabbai mahaifin domin ce a'a asabtu lalle kun kyauta ce ni'ima ma sana'atun farin ciki ya tabbata bisa abin da kuke aikatawa abu huraira radiyallahu ta'ala anhu mu ba za mu dage mu ma mu zama cikin waɗanda muka shiga wannan annabi ta afaftu ba ko ba ma so mu shiga cikin waɗanda annabi ta ni'ima ma sana'atu farin ciki lale da abin da kuka aikata dagewa ake ka sami gindin zama a farfajiyar rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin allama fi ilmin lahi salatan da'imatan bi dawam mulkina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu